Allah ya ce au a wannan ranar gaskiya ne za a yi au idan aka zo aka tara bayi a ranar alkiyama Allah ya musu hisabi hisabi shine kididdikan ayyuka in sallah ne guda nawa kai na filfilinka guda nawa kai kowace sallah nawa ake biyanta azumi ramadan nawa kai na nafilfili nawa kai aikin hajinka nawa kai umurarka nawa kai sadakarka nawa kai alkur'ani sau nawa ka karanta kowane harafi ga abin da ake bayarwa ka kaf ayyukan da ka taɓa yi na alkairi miskala zarratin sai an buga lissafi an ajiye maka sai a dawo kan munanan aiki zina nawa kai kowace zina nawa ake bayarwa a kanta na zunubi ashar nawa kai kwace nawa kai saba mai iyaye tozarta makwabci cutar da 'ya'ya cutar da iyalai Zalintan bayin Allah a wajen mu'amala kowanne a buga lissafi shi ma a ajiye shi daki-daki wannan shi ake ce mai hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya daga ido ya kalli bangaren ayyukan alkhairinsa in ya juya ya kalli munanan ayyukansa sai ya fashe da kuka ko guda ɗaya ba wadda za a ɗauki wadda kaninka ko wanka ko makwabcinka ko wani abokin aikinka yi a sa maka duk abin da kai na wadda kai kayanka duk yadda ka ga mutum duk yadda ka ga mutum a duniya yana aikin alkhairi wallahi doctor wa kansa yake yi ba duk inda ka ga mutum na aikin alkhairi wa kansa yake yi ba duk inda ka ga mutum yana mummunan aiki wallahi wa kansa yake yi wallahi wa kansa yake yi duk inda ka ga mutum yana kyakkyawan aiki wa kansa yake yi wa in mummunan aiki ne wa kansa yake yi wa kansa yake yi duk abin da kake yi wa kanka kake yi wannan shine hisabi a biya ka ayyukan alkhairin ga sakamakonsu a kuma zo a ajiye ma ayyukan sharrin ga sakamakonsu sai a je mataki na biyu shine kisasi shine farke rikici da ke tsakaninka da bayan Allah da a kirawa ne a ce ma ka gane shi ce ka gane shi ga mala'iku sun rubuta a lokaci kaza ya taba baka gyaran mashin dinsa ko motarsa ko kekensa ko abu kaza dinsa ka ka cuce shi dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu ko kaza ka tuna zai ce ya tuna ce to kowane dubu ɗaya ana biyan ta da lada kaza ne shine yawmu tagabun kasan shi Allah idan kai aikin tsiya farashinka faduwa yake yi so sai a cire mai dubu biyar dinsa a biya shi da ayyukan alkhairinka sallah za a duba irin wadda ka yi ta cikin kaskantar da kai a kira mai dubu goma a kira mai dubu biyar a kira mai dubu ashirin a kira wadda kai gulmansa a kira wadda ka mai sharri duk wadda ke da hakki a kanka za a kira shi a biya annabi sallallahu alaihi ya ce idan ladanka ya ƙare babu to kuma sai a fara balance da munanan ayyukansu wani za a ce to ga abin da ka ce a kansa ga abin da ka zalunce shi sannan yanzu baka da ladan da za a ɗauka a biya shi saboda haka za mu biya shi ta hanyar ɗauko zunubansa mu baka doktor waɗannan zinace-zinace da yawa da kaga da munanan ayyuka da waɗansu suke yi suna tara ma waɗansu ne haka ne yana sabgarsa ka zauna anan ka zage shi ka zauna anan ka yi magana a kansa wannan abubuwan za ta taro kai kuma a baka yau dai rigimar duniyar nan yau rigimar duniyar nan har sai ka shiga na wani saboda Allah akwai wani dattijo a angonmu in ya ganka da rediyo da safe kana jin labaru ya ce ni wallahi labarun gida na ma ya ishe ni ba sai na ji na duniya ba da gaske ne ko ba da gaske ba ne da gaske ne da gaske ne ya ce ni ba na ji labarin duniya ba ya ce ni labarin gidana ma ya ya ishe ni kuma don Allah haka ne ko ba haka ba haka ne saboda ga abubuwa a gaba gare ka ka je ka shiga abubuwan da ba su dame ka ba to ka ci mutuncinsa ka faɗi munanan magana a kansa ka jefe shi da abu kaza ka jefe ta da abu kaza ka jefe ta da abu kaza kama wannan kazafi kama waccar kazafi haka za a tattaro munanan ayyukansu a dora maka matukar ba a samu ladan da za a biya ka za a biya su yana daga cikin sharrin gulmake ke da annamimanci so idan aka ware waɗannan rigingimu da suke tsakanin bayi shi kuma annabi sallallahu ya ce abinda za a fara lissafi a kansa shine zub da jini eh, eh, a bangaren hisabi da sallah ake faruwa da sallah ake faruwa bangaren kisasi shi kuma jini kashe-kashe sare-sare eh. so idan aka gama abinda ya rage na munanan ayyukan da kyawawan ayyukan Allah ya ce sai ya ce sai Allah ya ce a dora su a sikeli su kuma a ga nauyinsu ai sallar ma nauyinsu ai ba ɗaya bane da nawa ne da nawa ne azumin ma nauyinsu ai ba ɗaya bane da azumin wane da azumin wane kuri'a ce kawai ta demokaradiyya su nauyinsu ɗaya kuri'ar farfeso akan harkar siyasa masani ne ɗaya take da kuri'ar ɗan shaye-shaye haka ne ko ba kuri'ar mutumin kirki wadda shi kadai shi kadai gayya ne a cikin al'umma kuri'arsa daya da kuri'ar wacce take rawa a tiktok haka ne ko ba ba haka ne haka ne to a lahira a ba haka ba ya eh, akwai nauyin aikin akwai nauyin aikin da bambanci wani 'yan takaranku in sun zauna a gabansa zai iya baku shawara a kansu shi kuma wancan ba ya baku shawara akan wani ba shi kansa ma bai san ciwon kansa ba sai aka ce to da shi da wannan nauyin kuri'ar su ɗaya jama'a mun fahimta to za a auna shine Allah ya ce wal wasnu yawma iznil haq Allah ya ce au a ranar alkiyama gaskiya ne za a auna aiki za a auna masu aiki za a auna masu aiki kai ma da ka hau eh. wani wasu ne yau mai izinin haka faman fakulat mawazinuhu Allah ya ce duwadda sikelinsa ya yi nauyi ya nauyaya da ayyukan alkhairi fa ula'ika humul muflihun Allah ya ce to waɗannan kan sun rabauta amin amin amin amin amin amin wa man kafat mawazinuhu duk wadda kuma sikelinsa yayi sako-sako ba aikin alkhairi sharri ne yayi rinjaye fa ulaika alladhina khasiru anfusahum Allah ce to irin waɗannan su ne suka yi asaran kayukansu eh, ya zalunci kansa yanzu ya ingiza kansa da kansa cikin wuta fa'ula'ikan fa'ula'ika na kasiru an anfusahum irin waɗannan Allah su ne waɗanda suka yi asaran kayukansu bima kanu bi na yazlimun saboda yadda suka kasance game da ayoyinmu suna zalunci ma'ana suna bijire ma ayoyin Allah suna kin aiki da ayoyin Allah suna kafirce ma ayoyin Allah